Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata an ba a manta mun faro hure ne da wani bawan Allah da ake kira Malam Haruna makaho wanda wannan bawan Allah yana sana'ar yin kujeru ne irin wanda ake sakawa din nan sannan kuma yana cewa baya kaunar bara amma ga dukkan alamu yadda ake musu yana sa hakan su koma wa barar da ba sa so wanda yake kira ga gwamnati da sauran mutanen gari da su daure su tallafa wa mutane masu bukata ta musamman irin shi. To amma kafin mu je ga ci gaban hirar da aka faru da shi a makon da ya gabata wadda a wakilin Musulun Mumuni Barma yayi, kada manta mun yi wannan shiri ne a ranar ɗaya ga wata. watan nan na Disamba wanda kuma bayan an gama shi ne aka yi ranar nakasassu ta duniya wanda tun shekara 1992 Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar a matsayin ranar da za a dinga tunawa da mutane masu bukata ta musamman wanda suke da wata tawaya a jikinsu wanda kuma aka yi shi a ranar uku ga watan Disamba kamar yadda aka ware. An yi wannan taro ne a shalkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka baza shi kuma a faɗin duniya kowa ya ɗauka domin tunawa da waɗannan mutane. Tun a shekarar 1992 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana ta uku ga watan Disamba cewa a kowace shekara za a yi ranar tunawa da mutanen masu bukata ta musamman. To a wannan rana taken taron da aka yi a wannan rana ta uku ga wata shine wato cimma wasu ƙudurori guda goma sha bakwai wanda gobe take bukata ta nakasassu. Wannan abubuwa sun hada da jin daɗin rayuwarsu tun daga ilimi, sana'o'i da makamantansu. A takaice an karkare wannan taro ne da aka faro ɗin da cewa wayannan mutane masu bukata ta musamman nauyin siyara taya wuyan al'umma da su kansu gwamnati domin tabbatar da cewa an cin musu da bukatunsu na musamman domin kuwa sun cancanci a musu duk abin da ake wa duk wani ɗan ƙasa da kuma mutum da yake rayuwa a kowace kasa ba tare da la'akari da cewa suna da tawaya ko kuma nakasa ba. Wannan taro ya yayata yadda za a zuzuta tare da kuma tabbatar da haƙoƙi na mutane masu bukata ta musamman musamman a wannan lokaci da ake ciki na abin da bature yake cewa digital era zamani zo mu tafi musamman na ɓangaren sadarwa da ake ciki haka zalika domin tabbatar da an tsaida musu dokoki waɗanda za su zama masu kare su a ko'ina a faɗin duniya an buƙaci masu ƙirƙira ko kuma ƙere-ƙere ko kuma masu harka ta fasaha da su dinga tunawa da nakasassu a cikin waɗannan harka ta digital age wato zamanin ƙere-ƙere na kimiyya da fasaha. wanda kuma an ƙudurta cewa za a cimma wannan manufofi ne shekaru goma masu zuwa wato tun daga shekarar 2016 nan har zuwa shekarar 2026. To a takaice dai abin da wannan taro kenan ya kunsa wanda aka yi domin ranar tunawa da nakasassu ta duniya. Yanzu sai mu je ga Sula Mumunu Barma wakilin a jamhuriyar Nijar a birnin Niamey domin mu ji ya suka kare ne da Malam Haruna wanda yake yin kujeru kuma yana da nakasa wato bukata ta musamman ta rashin gani. Menene kiran da kake yi zuwa ga al'umma da gwamnati Eh, da ma wasu kamfanoni da wasu kungiyoyi to yanzu sun ka tambayi ni wallahi na gode ma Allah na gode masa subhanahu wata ta'ala da kuma wannan tambayi ni yanzu ina ina kira ga gwamnati Ina ce gwamnati yanzu tun daga eh, shugaban kasa ka abin da kai jihar mutama na ɗi kenan gwamnati jihar har ya lardin mu da kwaro ko kuma a ce merkin mana dan gulbi ina son don Allah dan annabi ba dinni ba su yi dun kiyama su saboda dai mutuwa za mu yi kuma yan Allah ya baka iko to ka sani in ka taimaka ma wani ma cikin ikon ka wuce aka ke in baka taimaka ma wani ma wuce aka kai dan haka ina kira gare su don Allah dan annabi su tallafa mini su samu cewar mu makahi ka a ce a'a don muna da makamta eh ba mu iya sana'a ba sai bara a'a wallahi bara nan dole ne take kawo don ba mu da sana'a yi da haka in gwamnati ta tallafe ni ta taimaka min wallahi ni bara ko gobe aka zo a gurguje ina da ina da ina shire ga in barbara ko kungiyoyi ko kamfanunuka dan Allah dan Annabi ina roƙo gare su in samu wani wanda zai tallafa mini ko kuma kasashen duniya shi na amma wani ne kalubale ne kai kuka na gare ga gidan radio america kuma kun ka amsa mini kana da kuna da kungiya wadda kai ne ke shugabancin ta to shin ita wannan kungiya wani irin amfani ne take ka muku to kungiyar nan yanzu kamar in ka duba lokacin da gwamnati tana kawar ba maka yi taimako sai aka ce ba san yadda za a a ba mu taimako shine aka ce mai gurfumomi to shine lokacin da mutane ma suka ce yanzu wallahi ni lokacin da aka ce in zo in tsaya kamar shugaban sarautar Ruth Bilinge har na ji tsoro ma tun da sa'an nan ina yaro ga maya tare da ni suka ce to wallahi dai ni zan yi ni ce to alhamdulillah to shine yanzu kamar kungiyoyin mu kawai tambayar da muka ce kawai kaka take gare mu eh, ita wannan kungiya kamar ya kuke tafiya da ita to muna dan yin in eh, muna dan gama wasu yan kudi a ganga wanda muke amsa duk sati la goma goma kuma muna gamuwa eh, gwamnati ba ta sani bane da ta san abin da kungiyar makahi take cikin garin yamai ko kuma cikin ƙasa da wallahi ba abin za ta taimaka maka kungiyar makahi mu yanzu ba kuɗi ake ba mu ba ba wani abu ake ba mu ba amma duk sati sai mun tarda da makahi an yi addu'a duk asabar in Allah ya zuwa duk inda ka zo gidan sarkin makahi sarkin makahi sarkin makahi goma gare mu gare ga mai amma ran asabar duk gidan sarkin makahi da ka zo sai ka iske ana addu'a Allah ya kawo zama lahiya ga ƙasar Niger Allah ya ba mu kwanciyar hankali saboda mu in ba ka san mu kawai cikin ƙasa in ba kwanciyar hankali da makahi da mata da yaran mu na adda wahala mu gajiyu to shine amma duk sati ba hatta da a'a hatta da kungiya an da kafi ba kuɗi suke ba wannan muna mun ka ɗaukar malayukan mu kuma wannan addu'a dole na fa duk makawon da ata da sarki makafi wannan addu'a ta kama dole ana samun kamar lokaci zuwa lokaci su hukumomi suna tuntubar ku haka to yanzu kai yanzu abun ya kai kalu da ana tuntuban mu amma abun ya kai kalu tun da kaga yanzu lokacin da za a zaɓen nan da za a siyasa ga aka kira mu federation an ka ce kowa ya bada suna ne da lambar waya ta da sana'ar da zashi idan Allah ya zabi ya wuce za a samu mana sana'o'i mun ka ce a ah, to mu dama abin da muke sona mun ka ce dama mun yi kuka ga wannan ya kamata a ce kawai mu da a shiga wannan gaba kamata muna yawo ba yanzu da zabe ya wuce shikenan sam sam sam ba tube mu ba ko da zabe ya wuce ni na ma sha faɗi gara don duniya nace me yasa lokacin da za a zabe aka kira mu aka ce za a ba mu sana'a yanzu kuma zabe ya wuce a ki ba mu sana'a to dai kun haɗu da yaudara 'yan siyasa to wallahi dai to lalle sai a ce haka tunda lalle mu su kira sun haɗa mana ga amma bayan wani ni nan hayyo ba wanda ta kira na ce mini ko mun samu ko mun samu ba ta kira mu wannan ba mm. to me zai hana ku ku tsayar da dan takara kuma ku shiga neman eh, a zabe ku kai mun tsaya da dan takara ya tsaya karkashin makaji ko karkashin gulagu eh, sam ba mu samu saboda me to saboda harkar dai irin ta kamar karamcin abin aljihu haka wato siyasa sai da kuɗi wannan dole ne mm. kai ma ka sani siyasar Nijar ba ko kuma ta ko'ina ma mm. to yanzu su sauran yan uwa ah, waɗanda Allah ya jarabta da na ƙasa ni zaka ce gare su abin da zan cewa gare su yanzu in zamu ga ganin sai na gama da gwamnati saboda akwai makahi da yawa waɗanda suna nan sun yi sana'o'i wallahi wallahi sun yi sana'o'i saboda babu abin da za su yi na shi ne amma don ni masu barnan ban ganin su don iya da ma Allah ya kaddar ma lahiyayyen ga suka ma mai bara masu ƙarhin nan suka suka ma mai bara mu mu matsar cewar ma gwamnati ta ba mu aiki ko kuma a rarraba maka kamfuna ka na ƙasar Nijar ya kamata gwamnati ta cilta mutane su ce su ɗauke mu su ɗauke mu aiki mu bar mu masu lafiyan nan bara ni ina kira ga mu kai himmar guragun mu zare damtse da nake ni dage cewa duk gidan radio sai na zo na yi magana mu yi to nuna ma ƙasa da duniya mu aiki muke so ba bara muke so ba haka nake so gare su makahi da mu shirin na ƙasa ba kasa ba ya kake kallon sa wallahi shirin na kasa ba kasa ba tun da an ka fara shi yau kai ka san da ina ta kukutu in shiga rediyon jamus ko na amerika ko na faransa to sai ni ji wanga shirin ya to da shirin ya hito ni ce alhamdulillah wannan shirin gaskiya amurka ta yi fasaha da ta hido mana wannan hilin na taimaka ma na kasu saboda ko da dai ba mana ba mun haɗi duniya ta jiya to akwai gyara akwai gyara eh gyara guda ne nake son a yi ko kuma in ce yayi gyara nake so a yi hakikatar amara a dwage ga kamar masu hikima irin ku duk inda kun ji wani makaho mai basira ko wani gurbin basira kalubale ku za ku shi ko kuma a sa reshe reshe hakan ga wanda masu saukin ganiwa wanda za ka gani ana magana da su shine ne a gyaran da nake sai aiki to muna godiya malam Sulaiman bar Barma tare da bakon namu malam Haruna sai kuma wacce ta hada mana sauti Juli Lathas Gresham Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya